Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A ko da yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu haro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a takwas ga watan Yuni shekarar 2018. Hafsat ɗan mai sauri ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanun labaran duniya. To yayin da ake shirin gudanar da taron koli na manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki a Canada, shugaban Amurka Donald Trump ya ceceki mai masaukin bakin. Wata kungiya kuma da ake kira Syrian Observatory wadda take kula da yaƙi da ake yi a Syria ta ce an kai farmaki a yankin Idlib kuma an kashe akalla mutane 35. kana gwamnatin austria mai tsaurin ra'ayi ta faɗa cewa za ta rufe wasu masallatai a babban birnin ƙasar to kanin labaran duniya kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta zargi sojojin najeriya da musguna mata su suna ganin kamar cewar wai muna yi ne saboda wata manufa to har ga Allah mu mun sani A wai muna yi ne muna nuna musu cewa ga inda aka yi kuskure bane saboda ba mu bakanta musu rai to a dalilin me mu bakanta musu sannan za ku ji cewa mabiya ɗari ƙarshe a sun gudanar da wani gangami don nuna goyon bayan su ga falasinawa mabiya masabin ahlul baiti almajiran sayyid ibrahim alzakzaki hafizahullah muna nuna cikakken goyon bayanmu ga 'yan uwanmu falastinawa daga nan kuma mahmud lalo zai shigo mana da shirinsa na duniya amurka muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel amma duk sai bayan labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar yayin da ake shirin gudanar da taron koli na kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya g7 a kasar canada shugaban amurka donald trump ya ceceki mai masaukin baki prime minister kasar ta canada justin trudeau kana fadar white house ta ce donald trump ba zai halarci wasu tarukan ba a wani sakon twitter da ya fitar da yammacin jiya alhamis trump ya zargi prime minister canada da shugaban kasar faransa emmanuel macron da karawa amurka haraji mai dimbin yawa da kuma saka shingen tattalin arziki da amurka trump ya kuma ce trudeau yana bayyana fushinsa game da hulɗar cinikayyar ƙasashen ƙetare a cikin daren jiya alhamis trump ya sake kafe wani sakon twitter inda ya gargaɗi ƙungiyar tarayyar turai da canada su da haraji da shingaye da suka saka ko kuma amurka za ta sa kafar wando ɗaya da su sakon trump ya biyo bayan barazana da macron ya yi ne cewa za a fidda amurka daga cikin kudiri da kasashe na g7 za su fitar a ƙarshen taron kolin da za ke yi a birnin charlotte na wato mai tsaunuka kenan a cikin sakon twitter da shi ma ya aike da faransanci da kuma harshen turanci macron ya ce yayin da tunda trump bai nuna damuwa akan cewa zai keɓe kansa ba to su kuma sauran shugabannin guda shida ba su damu su sanya hannu akan wannan kudiri su kaɗai ba ba tare da trump ba wata kungiya mai sa ido akan yakin syria da ta ce an kai farmaki ko kuma ta sama kenan a wata unguwa mai tarin gidaje da ke karkashin ikon kungiyar 'yan tawayin kasar kuma an kashe akalla mutane 30 kana an jikkata wasu da dama ciki har da kananan yara kungiyar da take zama a birtaniya mai sa ido akan take haƙƙin bala'adama da ake yi a yakin na siriya ta ce wato farmakin ya auna wani ƙauye ne da ake kira zardana da ke arewa maso yammacin gundumar idlib wakilin kamfanin dalancin labaran faransa na afp a wurin ya ce tarin mutane da suka ji rauni da ake kulawa da su a asibitocin yankin sun hada ne da mata da kananan yara da kuma tsofaffi da kuma ma'aikatan ceto sai dai an kwana biyu ba a samu irin wannan farmaki da aka kai ta sama a garin idlib ba a cikin 'yan watanni da suka gabata dubun dubatar mutane da suka rasa matsugudansu daga wurare daban-daban a cikin ƙasar ta siriya yanzu suna zaune ne a yankin idlib gwamnatin austria mai tsaurin ra'ayi ta faɗa a yau juma'a cewa tana shirin rufe masallatai guda bakwai kana ta kori limamai akalla arba'in da iyalansu a wani matakin kawar da siyasar islama da kuma hana ƙungiyoyin addini samun kuɗaɗe da kasashen waje ministan harkokin cikin gida herbert kirk ya ce jam'iyyar freedom party mai ra'ayin riƙau ta gwamnatin haɗin gwiwan austria ya ce za ta sake nazari a kan takaddun izini na zaman ƙasar wanda aka baiwa limaman wanda suke ƙarƙashin ƙungiya ta atib wadda take kula da masallatan turkiya a can ƙasar ta austria saboda wasu batutuwar kudade da ƙasashen waje Kik ya ce sau biyu ana kwace takardun izinin zaman ƙasar a hannun limamai biyar kuma aka hana wasu da suke neman izinin zaman ƙasar a karin farko a cikin wannan lokacin. Shugaban Austria Sebastian Kurz ya ce gwamnati za ta rufe masallacin Turkiyya na masu tsaurin ra'ayin addini a birnin Vienna, kana a rusa kungiyar na da take kiran kanta Arab Religious Community da take da masallaci guda shida. turkiya ta yitar da wannan mataki da ta kira nuna kiyayya ga musulunci da kuma nuna kiyayya na launi ko kuma nuna wariyan launi kenan ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin amurka ta tabbatar da lalle ta buƙaci ƙasar pakistan ta saka baki wajen ƙoƙarin ganin an janyo gwamnatin afghanistan an zaunar da ita a kan teburin yin sulhu da mayakan taliban na kasar ta bayan an share makonni ana zaman ɗarɗar da takaddama a tsakanin ƙasashen guda biyu mataimakin shugaban amurka mark pence da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo sun tabbatar da cewa sun yi magana da shugabannin soja da na farar hula a pakistan da neman saka matsin lamba don a ga an shirya wannan zaman tattaunawa neman sulhu a afghanistan din duk da wannan kai kawo yana faruwa ne a daidai lokacin da amurka ta ɗau matakin dakatar da ba da duk wani tallafi ga pakistan yake ci gaba kuma dukkan kasashen guda biyu sun saka wa juna kangi na hana jami'an wato jami'ansu na diplomasiya izinin yin tafiya zuwa kasashen juna makarraban firaministan isra'ila benjamin netanyahu sun ce suna imanin yana samun nasara a kokari da ya yi na shawo kan shugabannin kasashen yammacin turai su dau mataki a kan yadda za su ga cewa iran ta daina shishigi a yankin gabas ta tsakiya da kuma kawo ƙarshen ayyukan soji da take yi a nan yankin ya kai ziyarar a yammacin turai ne game da rashin amincewa wasu kasashe da ficewar amurka daga yarjejeniyar nukiliyar iran labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla Ƙungiyar Amnesty International ta ce tana fuskantar barazana daga rundunar sojojin Najeriya bisa yadda take gudanar da aikinta na ba sani ba sabo. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. Amnesty International ta ce rundunar sojojin Najeriya na ci gaba da yi mata barazana da kuma ƙoƙarin tsoratar da ita da zumar wofintar da hakikanin sakamakon binciken danna haƙin bil'adama da ta ce sojojin na gudanarwa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Amnesty ta ce ran 24 ga watan jiya ta ba da rahoton yadda sojoji ke aikata masha'a da mata 'yan gudun hijira a sansanoninsu kafin a basu abinci. al'amuran da amnesty ta ce sojin sun fusata kwarai inda suka buge da batawa amnesty suna da mai mata barazana amnesty ta ce maimakon rundunar sojan najeriya ta ɗau matakin gyara kan zargin fyaɗe da sauran laifukan yaƙi da dakarunta ke aikatawa amma sai suka ci gaba da ta wannan zargi bugu da ƙari ƙungiyar na amnesty ta ce aikace-aikacenta ba ya tsaya ba ne kaɗai ga tattara bayanai kan take haƙƙin bil'adama da soji ke yi a ƙasar amma sun ma sha yin magana kan muguntar mayakan boko haram ga fararen hula da ma yadda 'yan sandan najeriya ke cin zarafin jama'a Malam Isa Sanusi shine kakakin kungiyar Amnesty International a Najeriya. Su suna ganin kamar cewar wai muna yi ne saboda wata manufa to har ga Allah mu mun sani ba wai muna yi ne muna nuna musu cewa ga inda aka yi kuskure ba ne saboda ko mu bakanta musu rai to a dalilin me za mu bakanta musu kwangila muke nema ko so muke a tube su daga mukamansu a bamu. Wannan abin da abin da da suke faɗa har ga Allah ba da kishi sannan mu mun sha rubuta rahoto muna cewa ya kamata gwamnatin Najeriya ta kare rayukan al'ummomin da suke wuraren da ake rikice to mu aikin mu ma yawanci shine kare daraja da martaba ta ran dan adam to me yasa za mu so yanayin da za a yi ta kashe 'yan Najeriya babu misali yanzu misali mun yi aiki da yawa a Lagos akan yadda gwamnatin Lagos take rushe gidajen talakawa ta ba wa masu kuɗi filin amma gwamnatin Lagos ba ta taɓa zargin cewa muna yin haka ne saboda ko adawa ko wani abu ba. A gefe ɗaya kuma, hedikwatar rundunar sojan Najeriya ta yi watsi da wannan kalamai na Amnesty International. General John Agim shi ke magana da yawon hedikwatar tsaron Najeriya. The question is why should we have an international organization in our country that want to see us perpetually in war? Tambayar anan shine menene sa wata kungiyar kasa da kasa za ta yi tattaki ta kanas ta Kano har zuwa kasar mu amma ya zama na ba da buri illa ta ga mun tabbata cikin rikici da tashin hankali. Wannan shine abin da ya kamata wani ya je yake yi a wata kasar mutane? Amnesty International makiyar Najeriya ce. And I can tell you emphatically that Amnesty International is against Nigeria, not the military. Laman kakakin hedkwatar tsaron nigeria General John Agim. To Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. sai kuma jamhuriyar Nijar inda mabiya ƙarshi shi'a suka gudanar da gangamin su na shekara-shekara a birnin Yamai inda suka yi amfani da wannan dama domin jan hankulan ƙasashen duniya a game da abubuwan da ke faruwa a halin yanzu. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamun Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. halin da ake ciki a kasar palestine musamman a zirin gaza inda dakarun isra'ila ke hallaka fararen kula tun bayan barkewar zanga-zangar nuna adawa da mayar da jerusalem a matsayin babban birnin isra'ila na daga cikin abubuwan da mabiya mazabar shi'a a nan nijar suka tabo a yayin gangaminsu na shekara-shekara da ke matsayin na karrama ranar Juma'ar ƙarshen watan Ramadan. Sheikh Salihu Ahmed Lazare shine shugaban 'yan Shi'a a nan Nijar. Mabiya masabin Ahlul Baiti alaihi salam Shi'a kenan kuma almajiran Sayyid Ibrahim alzakzaki hafizahullah muna nuna cikakken goyon bayan mu ga 'yan uwanmu Falastinawa muna tare da su sannan kuma muna Allah wadarai Allah ya kawo mu ƙarshen zalunci ba zaluncin da ake a Falastin kaɗai ba. Akwai 'yan uwanmu musulmi da ake kashewa ba gaira ba dalili a Myanmar, Burma, a Yaman da Bahrain. Muna kira ga dukkan duniya ta tashi ta yi abin da ya kamata da ita. Na an shayo mana Boko Haram. Allah kaɗai ya san 'yan uwanmu dubbai da aka kashe ko in ce ɗaruruwa. 'Ya'yanmu da aka karkashe, garuruwanmu da aka gwaggona, gonakinmu da aka gwaggona, me laifinmu. matakin ci gaba da tsare shak ibrahim alzazzaki na najeriya a kurkuku wani abu ne da ke ci gaba da shan suka daga magoya bayansa a jamhuriyar niger sai ibrahim alzazzaki an kashe masa 'ya'ya shida an zub da shininsa an harbe shi da bindiga kai tsaye sama da harbi bakwai a yanzu haka yana rayuwa da harsasai a cikin jikinsa kuma ana ci gaba da karkashe mutanensa har gobe da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya tarfa ma wannan fitina ruwa ina nufin wutar wannan fitina ya tarfa mata ruwa mabiya mazabar shi'a na ganin ya kamata kasashe su yi koyi da nijar kasar da kowa ke da 'yancin yin addinin sa ba tare da fuskantar wata tsangwama ba in ji malam muhammadu ashiru ibrahim mabiya ahlul baiti alaihi salam a nan jamhuriyar niger kusan in ce mu ba mu da matsala da kowa muna mu'amala da kowa irin yadda ya kamata mutum ko da ya saba mana a aƙida ne a tunane muna da 'yanci na yin wa'azu suka a wurare daban-daban gidajen eh, talabijin da gidajen rediyoka daban-daban da wuraren da muke zama na majalisi daban-daban. Harin kunar bakin waken da ya yi sanadiyar mutuwar mutane tara a ranar talatar da ta gabata a garin Difa wani abu ne da 'yan shi'a suka nuna juyayi a kan faruwarsa saboda haka suka yi kira ga hukumomi su yi amfani da hanyar laluba wajen warware wannan matsala yayin da suka buƙaci masu tayar da kayar baya su watsar da wannan mummunar aƙida da ke cutawa hatta 'yan uwansu na jini sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma Kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti goma sha biyar yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shin ko kun san musulmi a nan Amurka kan gayyaci kristoci da sauran mabiya addinai masallatai domin yin buɗe baki a wannan wata na azumi? Shin wani irin tasiri hakan ke yi kuma yaya su musamman ma kristoci ke ji da irin wannan gayyata? Kan wannan batun shirin duniyar Amurka zai tattauna a kai a wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. To a farkon makon da aka fara azumin watan Ramadana. mun tattauna ne kan yadda baƙi musulmi suke buɗe baki a cikin mutane ƙalilan saɓanin yadda suka saba yi a can gida da suka baro. A wannan makon za mu tattauna ne kan yadda musulmi ke gayyatar mabiya addinai daban-daban domin su yi buɗe baki tare. Shi da azumin watan Ramadana lokaci ne da musulmi ke ƙara kusantar Ubangijinsu domin neman yardarsa da ƙarin falala, inda sukan dukufa tare da faɗaɗa ibadunsu da sauran ayyukan alheri. kamar yadda ake a ƙasashenmu na nahiyar afirka musulmi a nan amurka sukan gayyaci jama'a ciki har da kiristoci domin su zo su taya su buɗe baki da nufin ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin mabiya addinai daban-daban a masallacin darul hijira da ke karamar hukumar first church a jihar virginia mai makwabtaka da birnin washington dc sitar mccroll wacce krista ce mai bin ɗarikar katolika ta amsa gayyatar da aka musu domin yin buɗe baki tare da musulmi Um, wannan wani yanayi ne na kusantar Allah, abu ne mai burgewa, ina jin daɗi duk da cewa ba a cuci nake ba. Ina jin yanayi na kusantar Allah da wani addini da ba nawa ba. Imam Na'im Beg, darakta ne a masallacin na Darul Hijra, ya kuma ce burinsu shine mutanen da ba su fahimci addinin Islama ba, su samu kyakkyawar fahimtar addinin a irin wannan lokaci. Haƙƙi ne da ya rataya a wuyana na nuna darajar addini na, uh, na nuna wa makwabtana cewa musulunci muke yi, zaman da muke yi kaɗai ana cin abinci yana sa mu ƙara kusantar junarmu. Um, Jim Walker, shugaban mu jami'in wata ƙungiyar Kiristoci ne, ya kuma ce yana fatan za a waye gari wata rana a nuna amintaka ga kowane mai addini. sannan kowa ya kasance yana girmama addinin kowa wannan ya sa ina jin cewa abin da ya kamata mu riƙa yi kenan a matsayinmu na masu imani kasancewa tare mu ci abinci tare mu tattauna mu yi raha mu kuma labartarwa junanmu abin da ke mana daɗi da abin da ke damu rabba jerry sorata malami ne behude da ke jagorantar wata gamayyar kungiyoyin mabiya addinai goma sha daya ciki har da addinin islama da na buda idan da mutane za su ah, gane irin alakar da ke tsakanin addinanmu ina ga hakan zai taimaka matuƙa wajen rage nuna kyamar da wasu mutane ke nunawa robert watkin limami ne a cocin angilika da ke first church wanda shi ma ya halarci wajen buɗe bakin yakan kuma koyar da darasi kan yadda za a ƙarfafa dangantaka da musulmi a amurka ya kuma halarci wajen buɗe bakin ne har da wasu ɗaliban da yake koyarwa mataki na farko da za a kawar da shingen bambance-bambancen da ke tsakaninmu shi ne a haɗa zumunci domin fahimci junanmu Sophia Asidrim wata matashiya ce da ta halarci buɗe bakin. Ta kuma fito ne daga gida wanda mahaifiyarta Krista ce, mahaifinta kuma musulmi ne, amma ta zaɓi addinin mahaifinta. So it's definitely challenging having uh, Lalle wannan wani babban kalubale ne a ce mutum ya fito daga gida da ya rabu biyu ta fuskar addini. Amma ni a tawo fahimtar abu mafi muhimmanci a nan shine a rika samu ana tattaunawa tsakanin bangarorin biyu. To babban burin Imam Na'im wanda ya tsokaci a farkon shirin shine ga cewa bakin da suka gayyata wurin buɗe bakin sun tafi da wani sako kan kyawawan ɗabi'un musulmi Kyautatawa da nuna tausayi ga makwabci da tunawa da waɗanda ba su da gatan da muke da shi za su taimaka sosai. Ina ganin wannan cin abinci na ifta zai nuna fara'aniyar da ke tattare da addininmu. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka a wannan karo sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin deborah block da salihu garba da wakilinmu tamar abari da ke da magaram da ladan ibrahim ayawa sai kuma julie leathers gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla, albarkacin watan Ramadana ga nasihar malamai. A'udhu billahi minash shaitanir Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Halima Sa'id. Eh, maganar da zamu yi a yau dangane da abin da ya shafi magana ta tsafta. Tsafta yana ɗaya daga cikin abin da ake so musulmi ya yi ko kuma ma duka al'umma su yi domin yana zama cikon addini ne. Sannan kuma tsafta wani abu ne wanda yake ƙara ma mutum lafiya da kuma samun natsuwa a cikinsa. Hatta ibada ma idan mutum ya zamanto zai yi shi shi sa ma Allah subhanahu ta'ala ya wajabta mana yin alwala lokacin da ya zamanto za mu yi ibada wato in muka lura da kyau sai mu ga al'amari ne da yake dangantaka da tsafta da gyara wato tsafta wani abu ne wanda ya zamanto yakan kawo mutuntaka ga dan adam sannan kuma da lafiyarsa wanda ya zamanto ya tsaftace jikinsa abin da zai ci da inda zai zauna da inda zai kwanta da makamantan irin wannan waɗansu lokuta za ga mutane na yawo ba tare da sun kula da irin waɗannan abubuwan ba musamman aka zo salatun jama'a eh, sallar jam'i da ake yi musamman ga maza sai ga cewa da ake haɗa kafaɗu a yi jam'i tare to gaskiya irin wanda in ya zamanto ba shi da tsaftar nan sai kaga akwai cutarwa a cikin sauran yan uwa kuma sai kaga cewa wani ba zai iya daurewa ba in ta ɗauro wani sai kaga daga bakin shi har jikin shi in ya matso numfashi ba za a iya ja ba saboda muguwar ƙazanta kuma ya zo ya shiga cikin jama'a kuma za a ibada so wanda ya tsaya kusa da kai kaga anan zai zamanto akwai cutuwa in ya kau da kai ko ya ja daga gare ka kaga ba za ka ji haushi ba haka kuma ko gare mu mu mata musulunci da ya zo da aka yi mana umarni da ka'idoji bai hana tsafta ba bai hana gyara ba hasali ma fatu min al-iman kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi yake cewa wato tsafta tana daya ga cikin imani wato abu ne wanda ya zamanto yadda da Allah shine kan sanya a kawo tsafta da gyara don haka wajibi ne zamanto al'umma suna da sanya tsafta da gyara a cikin al'amuransu. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana. shin ka shirye-shirye sun kan kama domin su gagarumar gasar cin kofin kwallon kafa duniya na wannan shekara ta 2018 a kasar rasha za su wannan kasaitacciyar gasar ta wata daya cur daga ran 14 ga watan yuni zuwa 15 ga watan yuni wannan shekara ta 2018 don jin dukkan wainar da za a toya haɗe da sakamakon wasannin sai ku kasance da tashar mu kowace rana in ban da lahadi a shirin murya amurka na karfe da rabi na dare agogon najeriya niger kamar da chadi takwas da rabi agogon mutanen ghana sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannunku to jama'a a gafarce mu mun samu tangarɗin na'ura yanzu ne za mu kawo muku ra'ayoyin masu sauraro Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a inda ya ce sake bullar barayin shanu a wani sashen jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya inda suka fatattaki mutanen wasu ƙauye hakan abin jimami ne da damuwa. Da fatan gwamnatin tarayya da ta jihar Zamfaran za su yi ƙoƙarin inganta tsaro dubi da yadda jihar ke fuskantar barazanar 'yan ta'adda. Sai kuma saƙonmu na gaba inda ya fito ne daga Hassan Dogon Faci ba tsari jihar Katsina inda ya ce, Salam VOA Hausa fatan alheri gare ku. A yau ina so in jawo hankalin 'yan uwana 'yan Najeriya akan mu mai da hankali a cikin wannan lokacin na goman ƙarshe na wannan watan Ramadana domin mu yi ma ƙasar mu addu'a kan Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a duk faɗin Najeriya baki ɗaya. Amin. Sai saƙon gaba inda ya ce fatan alheri VOA Hausa Allah ya sa taron da ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki wato G7 ke somawa a Kanada da niyyar magance matsalolin rikicin kasuwanci ya sa sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu saƙo ne daga alhaji umar forever da adam a adam gashuwa sai kuma saƙonmu na gaba inda ya ce a gaskiya barin yara suna ba a cikin birni da sunan yawon bara wani abin takaici ne matuka domin dama daga cikin waɗannan yaran da ake kawowa da sunan bara suke tsintar kawunansu cikin wani maiwancin hali saƙo ne daga mahmud salihu ƙauren na moda zamfara sai kuma sako na gaba inda ya fito ne daga malam usaini dangote angon aisha baban humaira daga jihar yobe inda ya ce salam boa hausa don allah ku bani dama na yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta jihohin zamfara da su matsa ma jami'an tsaro lamba domin ganin sun shiga lungu da sako domin kawo ƙarshen wannan ta'addancin da ke faruwa a jihohin sai kuma sako na gaba ya fito ne daga abubakar kawo girgiri daga jihar yobe inda ya ce tabbas cutar kwalara cuta ce da take barazana ga rayuwar al'umma musamman ma ga duk wanda ya kamu da ita don haka muna kira ga gwamnati da hukumomin lafiya da su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin murƙushe wannan cuta a duk faɗin najeriya tare kuma da samar wa al'umma da tsabtataccen ruwan sha a ƙarshe ina addu'a allah ya kare mu saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga lawan sani na kawu daura inda ya ce masu cece a kan sauya ranar demokaradiyya daga ranar 29 ga watan mayu zuwa ranar 12 ga watan yuni kowace shekara da shugaba muhammadu buhari ya yi domin karrama marigayi a biyola ba laifi ba ne don hakan ku daina bata lokacin ku. To lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. yayin da ake shirin gudanar da taron kolin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya na g7 a kasar kanada shugaban amurka donald trump ya caccaki mai masaukin baki prime minister kasar ta kanada justin trudeau kana fadar white house ta ce donald trump ba zai halarci wasu tarukan ba a wani sakon twitter da ya fitar da yammacin jiya alhamis trump ya zargi prime minister canada da shugaban kasar faransa emmanuel macron da wa amurka haraji mai ɗimbin yawa da kuma saka shingin tattalin arziki da amurka trump ya kuma ce trudeau yana nuna fushinsa game da hulɗan cinikayyar ƙasa da ƙasa a cikin daren jiya alhamis trump ya sake kafe wani sakon twitter inda ya gargaɗi kungiyar tarayyar turai da kanada su da haraji da shingaye da suka saka da amurka ba haka ba amurkan za ta sa kafar wando ɗaya da su wata kungiya mai sa ido akan yakin siriya ta ce an kai farmaki ta sama akan wata unguwa mai tarin gidaje da ke karkashin rikon kungiyar 'yan tawayen kasar kuma an kashe akalla mutane 35 kana aka kuma jikata wasu da dama ciki har da kananan yara kungiyar da ke zaune a birtaniya mai sa ido akan take haƙƙin bal'adama da ake kira syrian observatory ta ce farmakin ya auna ƙauyen da ake kira zardana ne wanda ke arewa maso yammacin gundumar idlib gwamnatin austria mai tsaurin ra'ayi ta faɗa a yau juma'a cewa tana shirin rufe masallatai guda bakwai kane ta kori limamai akalla arba'in da iyalansu a wani mataki na kawar da siyasar islama da kuma hana ƙungiyoyin addini samun kuɗaɗe da ƙasashen waje To masu haro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, Za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Baba ya koma kiri Da ya taya ni gabatar da shirin da Jule Lathis Gresham da ta hada shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu Joe. Ni Hafsat dan mai saura ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe.